الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان kamar wadda an ka saba gabatar da karatu a cikin littayin a cikin littayin shirin muƙaddimar risala na ibn abi zaid al-khairawani yau ma kamar kullum za mu kulle darasinmu daga inda ya dakata yau na ranar asabar wadda ya yi daidai da sha shida ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da 29 ko da takwas ashirin da takwas da wata sha ɗaya dubu biyu da goma sha biyar miladiya a darasinmu da ya gabata bayani ne akan tarjama da shi malam ibn abi zaid al khairawani irin wanda ya gudanar da da'awa da karantar da al'umma addinin Allah musamman aqida ta ahlus sunna wal jama'a malamin da ya sharhi ga wannan littafi ya ce zai kawo mana wasu fa'idodi guda goma dangane da abin da ya shayi manhaji na ahlus sunna wal jama'a hanyar da ahlus sunna suke a kanta akwai wasu fa'idodi guda goma inda a satin da ya wuce mun ambaci fa'ida guda da cikin fa'idodin nan guda goma wadda ita wannan fa'ida ta farko shine cewa su ahlus sunna wal jama'a hanyar da suke a kanta dangane da abin da ya shahi aƙida shine biya alƙur'ani da kuma bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa bisa ga fahimtar salafuna as-salih wannan ita a fa'ida ta farko wadda malam ya kawo mana game da wato bambancin da ke akwai tsakanin mutanen jahiliya da kuma al'umman musulmi musamman ahlus wal jama'a sai fa'ida ta biyu zama ahlus wal jama'a suna wato al'umma matsakaita dangane da abin da ya shahi akida suna da bambanci tsakaninsu da sauran ƙungiyoyi na ɓata kamar irin jami'a kamar irin mu'tazila kamar irin khawarij kamar irin rafida ahlus sunna wal jama'a sun saba musu al'umma ne matsakaita ba su yi ƙasa ba ba su wuce wuri ba sun tsaya a tsakiya sai fa'ida ta uku dangane da abin da ya shahi ahalus sunna wal jama'a aqida ahalus sunna wal jama'a ta dace da talita ta ɗan adam saboda tana akan hanyar wanda ya talita ɗan adam tana akan littafin Allah da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka ta dace da talitta irin ta da adam sai fa'ida ta hudu dangane da abin da ya shahi wannan fa'ida ta hudu ahlus sunna wal jama'a suna yin magana ne dangane da abin da ya shayi sifofi na Allah sun samu bambanci da masu biyar masabar kalam kamar irinsu a sha'ira da sauransu Allah ta'ala ya tabbatar ma kansa sifa su ma ahlus sunna wal jama'a za su tabbatar ma Allah sifa kamar wanda shi Allah ta'ala ya tabbatar ma kansa sifa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani akan sifar Allah za su bayyana kamar wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar sabanin sauran wasu kungiyoyi na bata sai fa'ida ta biyar dangane da abin da ya shaye aqida ta ahlus sunna wal jama'a so magabata salafuna as-salih ba su kasance masu tawili ba suna fawwala abinda yake wato abu ne na haƙiƙa fawwala shi ga Allah misali kamar ji kamar gani ya tabbata cikin Alƙur'ani Allah ya yi bayani cewa mai ji kuma Allah ya yi bayani cewa mai gani ne shi ma ɗan adam yana ji shi ma ɗan adam yana gani ya ganin Allah yake ba mu sani ba ya jin Allah yake ba mu sani ba laisa ka mislihi shi Allah ta'ala ya yi bayani cewa ba wani abu da ya yi kama da shi ba ka jin ɗan adam ba irin na Allah ba ne ganin ɗan adam ba irin na Allah ba ne e sun bar wannan sanin wato ga Allah ya sanin sai ke Allah shi sun yanda sanin sai ke ya jin sai ke shi sun yanda jin sai ke sai fa'ida ta shidda dangane da wannan aqida ta ahlus sunna wal jama'a wato fa'ida da za mu sama ta shidda shine dukkanin masu kamantawa ce ga kamannin mahalicci ko su yauhintar da abinda Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi to su ahlus sunna wal jama'a ba su kasance suna misaltawa ba ce ga sifin yadda Allah yake ko su yauhintar a a misali Allah ya daidaita akan al'arshi daidaita wata ta dace da Allah istiwa'an yaliqu bih kawai sai su tsaya wasu nan ba su tsara bawa ba. Allah shi ya san yadda ya daidaita amma shi yasa aka tambayi Imam Malik rahimahullahu ta'ala ya daidaita yace sananna ce tambaya akan ta kuma bid'a ne ya Allah ya kamar yadda Allah ya daidaita wannan bid'a ne Daidai ta irin wanda ta dace da shi fa'ida ta bakwai so ahalus sunna wal jama'a sun sha bamban da masu masabar kalam bisa ga aƙidarsu kamar wadda an ka ambata ko an tosano aƙida ahalus sunna wal jama'a a ƙarƙashin alƙur'ani da sunnar annabi akan fahimtar magabata su kuma masu mazhabar kalam suna masu ƙirƙirawa dangane da maganganun da suke ɗebowa kuma suna bayyanar da wasu abubuwa na nau'in ɗemuwa da da na sani ba don kaza ba da ba a yi kaza ba ba don kaza ba da ba a yi kaza ba ba don Allah ya kasance mai kaza ne ba da ba sai a yi ta kewaye kewaye da ya wuce ya wuce wanda ita aqida ahlus sunna wal jama'a tana bayyana da wato dalili ta hanyar kawo hujja daga cikin alqur'ani ko kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba tawili da tsayawa ba a yi ta kewaye kewaye to wannan kenan sai abin da ya shahi abu na takwas daga cikin fa'idodi na aƙida ahalus sunna wal jama'a da kuma bambantatta da ra'ayoyin mazhabar kalam da kuma ahalul jahiliya a wurinsu ahalus sunna wal jama'a aƙidar waɗannan magabata guda hudu da waɗanda ke koyi da su waɗannan magabata guda hudu kamar irin imam abu hanifa da imam malik da imam shafi da imam ahmad bin hanbal allah ya musu rama a wurin ahalin suna wani jama'a sun ɗauki cewa aƙidar waɗannan magabata aƙida ce ta salafuna as-salih na daga cikin sahabbai da waɗanda suka bi hanyar sahabbai shi yasa wani bawan Allah ya ce wa malikun wa sa'irul a'imma ala hudan min rabbihim wa rahma da imam malik da imam shafi da imam abu hanifa da imam ahmad bin hanbal duk wa'annan wato magabata suna akan shari'a ta daga wurin ubangijinsu kuma kowane su ya fayyace bayani cewa idan ya samu nashi ya saba na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ya bar nashi ya dauna annabi za ka kai mafi naka sai ka ainihi bar wanda kake akan shi ka dauna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na tara wanda duk dai kamar abinda mun ka ambata ne na farko tsayuwa da ginuwar aƙida su a ƙarƙashin alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi sallam kasantuwar babu wata madogara wadda za a iya samu da za a cewa ta zarta littafin Allah da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi sallam ƙarƙashin su ne za a yi bubbugar da kowane irin hukunci sai fa'ida ta goma wanda shi ne bayani a kan cewa ahlus suna jama'a suna yin ta'alifi menene ma'anar ta'alifi suna rubuta littafai dangane da abin da ya shayi wagga aƙida ta ahlus suna wal jama'a kan hanyar magabata za su yi rubutu to za su yi ne a kan hanyar magabata za su yi ƙoƙarin bin gurbi na magabata shiryayyu na gari su ne salafuna as-salih insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu shiga cikin asalin muƙaddimar risalar mu ɗan karanta ko da kaɗan daga ciki kamin sati mai zuwa wata dama mukaddima ba wani lokaci za su ɗaukan mu ba in ba zan sharhi da kuma wato bayanai da malamai suka gabatar ba dangane da abin da ya shayi a ita wannan mukaddima malam mai risala yake cewa babu matan tiku bihil alsina wata taqidu afida min wajibi umuri diyanat babe mai bayani akan abinda halitta suke yin furci da shiya zukata su kudurce shi yana daga cikin wajibin al'amuran addini daga cikin abin da yake wajibi na al'amuran addini sai ce min dalika al-iman bil qalb yana daga cikin abin da wajibi mutum ya yi imani ga zuciyarsa ya yadda wannan nutqu bil lisan bayan ya yi imani da zuciya dai ya kudurta abin nan cikin zuciya dai ya dawo ya yi furuci mina na zai yi imani da shi mina na zai furtawa ya wadi kuma ya bayyana shi karara annallaha haƙiƙa Allah ilahun wahidun abin bauta ne makaɗaici la ilaha gairu ba wani abin bauta wani Allah wala shabiha la Allah ba shi da tamka ba wani abu da za a kwatanta shi da ubangiji ta'ala wala nazirala Allah baya da tsara a ce wani tsara Allah ne babu Allah bai da wannan amma kowa an mutum ana iya cewa ga sa'a dai ko ga tsara ne ko ga wari ne wala wala dala Allah ta'ala ba shi da ɗa wala walidala Allah ta'ala a ba shi da mahaifi ba ya da ɗa ba shi da mahaifi wala sahibata Allah ta'ala ba shi da mata wala sharika la Allah ta'ala ba shi da abokin tarayya laisa li awwaliyatihi ibtida'un a rashin warkon Allah ba shi da warko wala li akhiriyatihi inqida'un a rashin ƙarshen Allah ba shi da ƙarshe Kunga nan in tsan tauhidi ne malam yake karanto mana wanda kuma yana tafiya ne kan hanyar magabata malam ya ci gaba yana cewa la yablughu kunha sifatihi alwasifun masu sifantawa masu sifantawa duk waɗanda ke sifantawa da kamantawa ba su iya kai ga hakikanin sifar Allah ce gasa wala yuhitu bi amri al mutafakkirun al mutafakkirun masu tunane wala yuhitu ba su iya kewayewa bi amri da al'amarin Allah su ce sun kewaye al'amarin Allah bisa ga abin da suka yi na tunani misali ba ga masu hasashe na hasashe ba gobe za a yi ruwa ko za a yi duhu ko za a yi kaza su ce za a yi kazan kuma Allah bai so ba ke kuma ba yi wani abu guda da zamu ya fahimta kawai shi ne. ya sabirul na bi ayati masu tunani suna iya lura da ayoyin Allah saboda su faɗaka su kuma ɗauki izina amma wala na fi ma'iyati yi. ba za su iya tunane ba bisa ga haƙiƙanin zatin Allah wala yi tuna shay'in min ilmi kuma ba su iya kewayewa da wani ilmi na ubangiji ta'ala illa bi ma sha sai abin da shi Allah ta'ala ya so su sani wasu ya kursi wasu samawati wal kursiyin Allah ya yalwaci sama da ƙasa wala ya'udu zoma kuma tsare sama da tsare ƙasa da abin da ke cikinsu da abin da ke tsakaninsu ƙarƙashinsu da ko'ina nasu mai gajiyar da Allah Allah Ta hala yana cewa ma masana min lugu bacin sama da ƙasa da muke yi da abubuwan da ke cikinsu ba wani abu na wahala da ya shaye mu wa huwa al-aliyyul shi Allah madaukaki ne mai girma kun malam ibn abi zaid yana bayyana tsintsar tauhidi wanda yake akan hanya ta salafuna as-salih kuma Allah ya sa alkhairi da albarka a cikin wannan littafi na risala tare da ɗaruruwan shekaru da ya yi wanda ba littafin yau ba ne littafi ne mai ɗaruruwan shekaru in bai kai dubu ba kuma alkai da albarka da wannan littafi ya tsara na risala ya zama abubuwa guda biyu ilimin asali da kuma ilimin rege ilimin asali shi ne na wannan tawhidi da ya wara da shiya ilimi na rege ne abin da ya shayi wato fiƙiwu muna roƙon Allah shi muna muwafaƙa da dace kuma Allah ya sa ayyukan musu zama dambe ɗaya da shi insha Allah hana wa ta'ala da wannan gwargwadon za mu yi su mu tsaya a nan sai sati na gaba mu dora mu ci gaba bayan kammalawa da karanta wannan nassi za mu dawo mubi nassin ga kamar wada shi mai sharha ya yi alkawali bayan ya samu sharhin kaswar janar dali wanda sharhi ne na mukaddimar risala ta ibn abi zaid kairawa ne, to shi muallif wanda ake ce masa abdul muhsin bin ham al-abadi al-barri ya dawo ya dauki wannan matsala ɗaya bayan ɗaya yana bayani ɗaya bayan ɗaya yana bayani ta hanyar ɗebo bayanai daga cikin littafan magabata Allah ya sa ayyukan su zama da ɗaya Su da la سبحان ربك رب العزة عما salamu na alal المرسلين alhamdulillah rabbi la alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك